وشر الأمور مهدفاتها وكل مهدفة بدعة tabbata ga Allah maɗaukaki mai kowa mai komai wanda ya nuna mana wannan rana ta yau talata muna 22 ga watan al-muharram hijira 1448 ta manzo sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina wanda daidai da yau muna bakwai ga watan bakwai shekara ta 2026 a yau za mu yi darasi na ɗari biyu da ashirin biyu a wannan littafin albarka luluwar marjan imattafa alaihi shekhan littafi da ya kunshi hadisai mafiya inganci wanda bukhari da musulun suka yi tafakin fitar da su a a littattafansu wanda muke karantawa a wannan masallaci na magagayi da kyayu gwarzo allah ya masa rahma a wannan rana ta yau yan uwa idan ba ku manta ba muna cikin kitabul fada'il littafin da ya kunshi falaloli na wanda ya kamata mu san falalarsu to yanzu muna ta bayani akan abin da ya shafi manzo sallallahu alaihi wasallam za mu tashi babi na goma inda mai littafi ya ce babun fi kitabi jibrila wa mika'ila anin nabi sallallahu alaihi wasallam yama uhudin a babin da zai bayani akan yakin da jibrilu da mika'ila Allah alaihi masalam suka yi tare da annabi sallallahu alaihi wasallam ranar uhudu mana ranar yakin uhudu ya kawo mana hadisi na 1488 shine hadisu sa'adin da abi waqqas radiyallahu anhu qala ra'aytu rasulallah sallallahu alaihi wasallam yawma uhudin Wama afurra julani buƙatila ne a an. A alaihi masu yabon gizon ka a shan jinkirta mara aiki ta ƙablu, wala ba'adu a karen da hulɓar fari. A disan, tsa'a dumne a wa ƙasa. Allah ya ƙara masa yarda. yace ce ra'ayeto, Rasulallah! Yau ma na ga manzo sallallahu sallam ranar yakin uhudu. wa ma'ahu rajulani yuqatilani ma'a ko anhu shine wa ma'ahu rajulani yuqatilani anhu suna tare da shi to tare da shi da wasu mazaje guda biyu suna yaƙi domin ba shi kariya yuqatilana anhu suna yin yaƙi domin su ba shi kariya ta musamman alaihi ma siyabun bizun tare da su wannan mazaje biyun akwai tufafi fari tas ka ashaddil qitali na gansu suna yaƙi yaƙi mai tsanani wasu ka ce kafaɗin kamar zaƙi da ke mana kamar ashaddil qital na gansu suna yaƙi yaƙi mai tsanani a wata ruwa da aka ce ɗayan yana damar annabi ɗaya yana hagunsa mara aituhuma qablu wala ba'du ni dai ban ga waɗannan mazajen ba gabanin wannan lokaci haka nan bayan nan ko ban ban ƙara ganin su ba haji wata mu'jiza akhrajahu al-bukhari bukhari ya fitar da wannan hadisin kitabul maghazi cikin kitabul maghazi shi kitabul maghazi kenan babun idza hamma ta'ifatan minkum an tafshala wannan ayar wajen tafsirin ta wato bazu da ke bayanin cewa idan jama'a guda biyu daga cikin ku ɗaya ta so ta sami tasgaro na yaƙi yaƙin uhudu da aka yi kunsan musulmi da farko sun fara samun nasara da daga baya kuma da aka ɗan sami saba ma umarnin manzo sallallahu alaihi wasallam ku ahlu wato ahlu rimma ku zauna ka ku sauko daga wannan dutse jabalu rimma suka saba suka sauko daga nan wannan ya zama sabalin kuma yaƙi aka so a tarwatsa musulmi aka so a ci nasara a kansu to shine yayin da yake tafsirin wannan ya kawo wannan hadisi Imam Nawawi ya dan ƙara sharhi kaɗan akan wannan yake cewa a cikin sharhin da yi shine wato ra'aitu an yamini rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa an shimalihi yawma uhud rajulaini shi sadu na biyu wa yace na ga wasu mazaje guda biyu ɗaya a damansa ɗaya a hagunsa alaihi ma siyabun bilun suna sanye da tufafi fari tas mara aiki huma qablu wala ba'du ban taba ganin su ba bayan nan ko ban ƙara ganin su ba ko da can qablu gabanin wannan lokacin ban gan su ba mazajen wala ba'du bayan nan kuma ban ƙara ganin su ba ya'ani ya wato jibrilu wa mika'il alaihi su ne jibrilu ne da mika'il ku ji wata wato mu'jiza ta manzo yakin Uhud kun san gumurzu ya kai zum? eh sahabbai sun tsorata wanda suka tsorata suka ji shedan ya kururuwa an kashe manzo to kaga an kashe manzo kuma zai zauna shine suka juya wannan juya wanda suka yi sai wasu sahabban su kuma suka zauna irin su Abu Dujana to suka ma annabi wato ainihin rumfa kowane sara da suka ya kare a kansu annabi dai ya tsira ba shi kuma jibrilu da mika'ila suna nan duba dan Allah musulunci lokacin da annabi ya rika addu'a ya ce ya ubangiji wannan jama'ar in ka bari aka gama da su shikenan ba kuma masu bauta maka a kasa in aka share annabi ake so a halaka da wannan manya-manyan sahabban annabi ya ɗaga hannu yana addu'a har adinnan ɗin shi yana faɗuwa abokan na mayar masa wannan abadar an yi a uhudu ma an yi wannan lokacin jibril da mika'il suna nan wa fi riwayatil ukhra ahaduhuma an yamini wal akhar an yasarihi a wata riwayar ɗaya na daman sa ɗaya na hagun sa yuqatilana anhu ka ashadil qital fihi bayanu karamatin nabi sallallahu alaihi wasallam ala Allah ta'ala a cikin nan akwai bayani na karama wato da Allah ya yi ma annabi sallallahu alaihi wasallam wato wa ikramuhu iyahu bi inzalil mala'ikati tuqatilu ma'a da kai kaɗai su da iya yakin badar ba dama yakin badar ayi sun sauka sun ce Allah ya ce ga mala'iku nan sun zo za su taya ku yaki har da faɗin adadin su ko kuma sahabbai ma suka ce su ne sun ga yadda ake tallaka kawuna suna fatsuwa ba a ga wanda ya tallakan ba wannan kaga ya isa a san lallai yakin da wasu ake wata halitta ce daban sai dai a ga kai kawai ya faɗi eh wannan shine ake cewa ba yakin badar bane kadai har ma yakin uhudu shi mun ji nassi na hadisi karara ya ce wa haza huwa sawa wannan ra'ayin shine mafi daidai cewa ba a yakin badar ne kadai mala'iku suka yaki da manzo ba khilafan liman za'ama ikhtisasuhu wannan ya saba ma wanda suka keɓe yakin uhudu kawai suna ganin nan ne mala'iku suka zo ce gashi nan fa haza sarihun firraji alai wannan sarihi ne karara an masa ragi a nassin hadisi nan da muka karanto yanzu ko cewa mala'ikun jibrilu da mika'ila suna yaki yace wa fihi fadilatu siyabil bir a cikinsa akwai bayanin falalar wato farin tufafi sanya farin tufafi bisa da zaka ji an wasafa ainihin mala'ika gashi nan za a ce fari tas da tufafinsa kwaye ko kuma annabi shi ma za a wasa fashi galibi za ka ce yana sanye da farin tufafi eh a shekinan farin tufafi yana da falala ta musamman mun yi karatun wato a cikin kitabun liba shi ne mafi falala amma ba a haramta sa saura wanda annabi ya ce a sa ba illa wata kala wanda yake ja kamar jini shine nasi ya zo da haramcinsa da hana sa shi وأن رواية الملائكة لا تختص بالأنبياء cewa wato ma'anna ru'yatul mala'ika la takhtassu bil anbiya har wa yau mun fahimta cewa ganin mala'iku bai keɓanta ga annabawa ba kaɗai. wanda ma ba annabi ban Allah ya zai iya nuna masa mala'ika ai an ji da baya da yawa ko wurare da yawa wanda zaka ji an akwai wato suna wani bin mala'ika yi amma da kiffa na mutum nabi yana ganin jibrilu ba da siffa ta shi amma shi an nuna mai shi da siffa shi yadda yake kuna fahimta da kyau da cikin sahabbai ma suna ganin mala'iku eh bal yarahum as-sahabatu wal awliya shi a sahabbai da waliyan Allah mutane na kwarai su ma suna iya ganin mala'iku wa fihi kabatun qabatun li sa'd ibn abi waqqas alladhi ra'a al-mala'ikata anan mun sami falala da man matsayi na musamman da sa'adu na biyu wa yake da shi tun daga shi shi ya ce ya ga wasu mazaje guda biyu da farin tufafi suna tare da manzo suna wannan yaƙi, sannan kuma daga nan bai ƙara ganin su ba ga ashe ganin su da aka nuna mai wata falala ce ko ashe sa'ad biyu wa waqqas babban sahabi ne mai daraja wallahu alam abinda nawawi ya dan kara karkashin wannan hadisin tun da hadisin ɗaya kawo wanda yake nuna mana cewa jibrilu da mika'ila sun yi yaƙi shi a nassin sa'ad abin da yace mazaje guda biyu amma ka fassara da cewa a mala'ika ne jibrilu da shi da mika'ila a turwaya kun gane da kyau to sai babin mu na sha shine babun fi shaja'atin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam wa taqaddumihi lil harbi babin da zai bayani akan gwarzantaka ta annabi sallallahu alaihi wasallam da kuma yadda yake wucewa gaba a fage na yaƙi ko wuri na tsoro to annabi shine a gaba ba can ba yake komawa ba ya tura wato ainihin sojojinsa su zama su ne kaɗai a gaba A'a shi yakan ma fara zuwa wurin dalili shine hadisi na 1489 hadisi Anas bin Malik radiyallahu an qala kana an sallallahu alaihi wa sallam ahsana an-nasi wa ashja wa ashja an-nasi ولقد فزع أهل المدينة ليلة فخرجوا نحو الصوت فاستقبلهم النبي صلى الله عليه وسلم و وقد استبرأ وقد استبرأ الخبر وهو على فرس لأبي طلحة قرين وفي عنقه السيف وهو يقول لم تراؤوا لم تراؤوا ثم قال وجدناه بحرا أو قال إنه لبحر أخرجه البخاري wannan hadisin Anas ne dan Malik Allah ya kara masa yarda yace wato kana Nabi sallallahu alaihi wasallam ahsanan nas kun san dai anas san gida ne mai ma da hidima wanda ko ke gida tare da mai gida shi ya fi kowa sanin wannan halayya ana ya san halin annabi a gida a tafiya yaƙi a tafiya aikin hajji duk inda annabi yake anas na nan shi ne ke cewa ya kasance shi ne ahsanan nasi annabi shi ne mafi kyautatawar mutane inda yana wani ihsani to annabi shi ne gaban kowa ahsanan nasi wa ashja nasi kuma shine mafi gwarzantakar mutane shine muhallin shahi ashja nasi yana neman gwarzo jarumi tsayayye duk wani gumurzu da zai taso to annabi ne kan gaba yadda ana yake cewa yace wa laqad faza'a ahadul madinati layla zai faɗi dalilin da yasa yace annabi shi yafi kowa gwarzantaka yace wata rana hakika mutanen madina a cikin wani dare sun firgita wani dare wani abu ya faru da ya firgita mutanen madina juna nahwa sauti suka fita suka zabura suka yi wajen inda wannan sautin ƙara take wata ƙara ce kamar yanzu ka ji an saki wani abu kamar bam ai za ka ɗan firgita ko eh lokacin da 'yan boko haram sojoji suke ɗan sa waɗannan ajin su sake shi kasan su suke firgita mutane bayan boko haram ɗin wanda yana jin da hotoro baka taɓa cewa ga ɗan boko haram ba amma ka ji can darara wajen cin shama can ka ji can haka aka yi ta ji eh sai kuma su ma ɗin masu son su da hankalin mutanen dan ran ina ne wannan ko gidan man can madina magar suku sunan ma an saki ko ban me ko bindiga to dai wannan abin da za ka ji ƙara zai firgita ka to irin shi mutanen madina suka ji suka fita suka zabura suka yi wajen inda wannan sautin yake fastakbala humar nabi sallallahu alaihi kan sai ga annabi shi ya fuskanto su daga inda sautin yake sai ga annabi ya fito daga wajen sannan a wannan lokacin wa qad istabra al khabara a wannan lokacin shi annabi sallallahu ya riga ya haƙiƙanta labarin mai ke faruwa ya gane ya je ya ga wai mai mai faru eh wani bam ne wani dutse ne ya fashe tunda wani lokacin ba bam ko a'a wani abu ne ya faɗo daga sama annabi dai kadis tabar alkhabara ma'ana haqqaqahu kenan ya je ya tabbatar da ma menene ya faru ya riga ya gama wa ala farasin la'abi abi dalhatta yana kan wani doki na abi Hata, wanda yake orient babu babu sirri ba shimfiɗa. fada san ana gaggawa aka zo kan doki sai dai a samu linzami kawai to haka annabi ya dawo akan doki babu shimfiɗa ba komai amma annabi yana kan shi na abi hane shi dokin wata yi asai a wuyan manzo sosai yana rake da takobi eh daji wanda wannan sunna yanzu ta kau ganka da makami ko sanda ko ta takobi ka rataya ko adda Bi yanzu babu wannan ko balle a ganka da bindiga ba magana sai kuma a fara ka eh wasu kuma suna nan yanzu bindiga ta zama masu ajin nan to annabi yana rataye da bindiga da ainihin takobinsa a wuyansa wa huwa yaqulu yana cewa lam turaqu lam turaqu ana me mana lam turaqu ai ma kenan eh lamtura'u turaqu kar ku tsorata kar ku firgita yana kwantar ma da sabai hankali mutanen Madina shi ya gama ganin me ya faru sun matsala sannan ya ce da hu baharan na same shi shi wannan doki da na hau na abu talha wato da da na hau shi baya sauri amma mu'jiza irin ta manzo sallallahu alaihi sai shi shine au qala innahu hula bahar shi dokin ka san bahar kogin teku in ka ga teku ba ta motsin da za ka ga kamar gudu take kamar ƙananan koguna ba ka teku take ba in ka je inda take to dokin yace na same shi kamar teku ma'ana baya sauri amma kuma da na haushi sai shi kenan sai ya wari ya ya tunda annabi ya haushi sai kai nan ma ta mujizar ce ta manzo sai aka sama dokin nan ma sai zabara har ya kai shi inda yake so ya ga abin da zai gani saboda ya dawo ya ba da labari hankalin kowa ya kwanta ku dubi dan Allah nan kaɗai aka baka ba a yi maka sharhi ba ka san annabi gwarzo ne magana muke fa na shugaba na al'umma wani abu a ce gashi nan na al'umma ne kuma ya al'umma dan Allah ku yi muƙarana wannan da al'umma mai wai da take a gano ai waye biyu na ga bata lokaci ne shi shi ya fara wucewa gaba ya tafi je ya gani ya dawo ya kwantar ma da sahabbai hankali kenan kowa ya huta shi annabi ya magance matsala wannan shine damuwar shugaba kullum ya gaya zai magance matsalar wanda suke kasa da shi ne damuwarsu ba ana cikin matsala ba ba zuwan ka duba yanzu magana ake ta tsaro ko tsaro ba firgici ba ne rashin shi da tashin hankali to abu ya faru wannan tashin hankalin amma sannan ana nan a haka ba za a ɗau mataki ba yadda za su wace irin masifa ce wannan to ka ga wannan nan ma imamu nawawi ya ɗan ƙara sharhi ƙarƙashin wannan wato hadisin eh yake cewa wato qauluhu kana suna sallallahu alaihi wasallam ahsanun nasi wa kana ajwadin nas annabi shine mafi kyautatawar mutane mafi kuma kyautan mutane wa kana asdaqin nas shine mafi barzantakar mutane ila har zuwa ƙarshen hadisin yace fihi bayanu ma akramahu Allah ta'ala bihi min jamil Sifat. a cikin hadisi akwai abin da Allah ya karrama manzonsa da shi da kyawawan sifofi sifa ta ce kai gwarzo ne kai mai ainihin wato mai kyauta ne mai kyautatawa ne duk Allah ya sifanta annabi da wannan sifofi wa wa inna la ala khulqin azim ce wa anna hadhihi sifatu kamali wannan duk sifofi ne na kamala a sifata ka da cewa kai mutum ne mai kyauta kai mutum ne mai ihsani kai mutum ne gwarzo a sai ka ga tsoro da girgici ka zama kullum cikin tsorata ba alama ce ta gwarzantaka ba ba sifa ce mai kyau ba musamman a matsayinka na namiji wa qawluhu huwa huwa ala farasi la abi dalha uriyad annabi ya jawo suka ganshi akan dokin abu dalha yana kai babu sirdi ba komai fi unuki sai a wuyansa akwai takobi ke wa huwa yaqulu lam tura'u lam tara'u yana ta kwantar da hankalin sahabbai kar ku firgita kai ku tsorata ku jifa hmm? matsayin annabi shugaban duniya gabaki daya ɗaya, shugaba ga abin da zai kwantar ma mutane kar ku firgita ya wuce gaba yanzu yau abin da ake ce da a ce sojojin da ke tare da tinubu da security nan duk za a tattaro su da na wasu da suke wasu duk a tattaro su inda ake ɓannan nan ai rubdugu a kan wanda suke ɓannan nan ba za a magance su ba wani yake cewa gwamnonin nan duk inda ake tuntunin nan da wani zai zagi gwamnan jihar kafin wani lokaci an kwakulo shi duk inda yake ko amma sai yan wannan ya suke yan ta'adda yi ta'addan su bidiyo wajen miki goma ashirin talatin su saki duk su yi su gama amma ba za a yi kirakin din a ina suka yi bidiyo ya aka yi cacciru wani rabu ne wannan amma da shi an taba shi sai ga an kwakulo wanda ya wannan din an kama shi duk inda ya shiga kuwa to wani irin abu ne wannan ɗan uwa to ga dai annabi mun ji shi shi ya tafi ya je ya magance matsalar ƙala wajadana hula baharan au inna hula ba ke na same shi wato shi dokin kenan ƙala wa kana farsan ya da'u wa fi riwayatin fastaharan nabi sallallahu alaihi farsan la abi talha ya sami doki yana tafiya ne a hankali kuma dama a ran shi yayi a wurin wato ainihin abi talha kaga ba dokin sa bane asalin kenan bi qalu lahu mando ana kiran dokin mando an san dawaki ana sa musu suna amma shanu da yawancin dabbobi ana masa ana rada musu suna to wannan sunan dokin mando marakiba na biya are na Abu Talha ya haushi a kale yace mara aina min faza'in wa in wajadnahu la bahar ba mu ga wani abu na firgici da tashin hankali ba in ma mun samu to lallai wajadnahu la baharan wa amma qawluhu yabda'u fa ma'anahu bil bud'i wal ajzi wa su'i sayri ya sami dokin a hankali baya tafiya yana yin tafiya ne kamar ya kasa da farko kenan amma daga baya aka ce ya warware qauluhu sallallahu alaihi lam tura'u ay wato rawa'an mustaqirran aw raw'an yadurukum kar ku firgita kar ku tsorata tsoron da yake zai zama tare da ku ba wanda zai gushe ba inda kun san tsoro shi tsoro ɗabi'a ce eh yanayin tsoro ya zo an adam ne lafiya yake zai ne shi tsorata har yanzu daram nan an saki bom ai dole za ka firgita karazana wannan ɗabi'a ce ba wani damuwa ba ne abin da yake kawa tsoro da zai ta zama a zuciyarka ka kasa natsuwa ka kasa abin da ya dace wannan yanar ke kore masu kuma ba zai ba ku tsorata tsoron da zai cutar da ku yace wa fihi fawaid a cikin hadisin na akwai fa'idoji minha bayanu shaja'atihi sallallahu alaihi wasallam al'adu domin an ji kara an ji motsi kila ne ko wasu ne suka kawo haji annabi sallallahu alaihi wasallam ba neman shi ake halaka ba ga munafukai kuma sun tsara a madina ga yahudawa suna nan saboda haka annabi in ma abokan gaban ne to ya tinkare su qabla nasu kullihim gabanin dukkan mutane su ma fito su je shi ya je bi haisu kashafal hal yadda ya je ya gane koma menene shine kashafal hal wa raja'a qabla wusulin nas ya dawo kafin ma mutane su isa inda ake zaton abin shi har ma ya je ya dawo wa fihi bayanu azimi barakatihi wa mu'jizatihi fin ila wato fin fin ila bil farsi sari'an ba da an kana ba'i'an ko ya har wa yau akwai wata babba albarka ta manzo sallallahu alaihi da yake da ita da mu'jiza babba ta yadda wato inqilabul fars dokin nan ya juya ya zama sari'an ba da an kana ya dau latin yana tafiya a hankali shi kuma annabi sauri yake so yake je gani ke faru nan Allah da ikon shi sai ya canza halayya dokin a'a sai aka canza halayya dokin nan ya koma yana sauri ya kai annabi inda yake so ya gano ba komai ya dawo ya bayani wa huwa ma'ana qawluhu wajadnahu baharan ne ma'anar da yake wajadnahu baharan mun same shi yanzu kuma yana gudu wato wato wasu uljari kenan da can a hankali yake kamar da teku take amma kuma yanzu ya koma kamar ƙaramin kogi ruwan shi ya taho da karfi yana tafiya kinan shine wasu uljari wa fihi jawazu sabqil insani wahdahu fi kashf al a fi kashi ado, adu malam ya fi al halal a ce akwai mun fahimci halaccin mutum ya ya tinkari ya riga zuwa wurin da yake da ainihin makiya shi kaɗai ya je amma da sharaɗin ya tabbatar da ba zai halaka ba kun fahimci wannan fikihun ba na biya tafi ba shi kaɗai? to inda da abokan gaban suka jira mashi a magana kinan to ne ya halatta wurin da wani abu yake na tsoro da kirgici da abokan gaba in ka san in ka je zuwan naka zai maganin abin kuma kai ba za ka halaka ba to ya halatta ka je tun daga ne jayi in ko ka san kai kaɗai ka shiga cikin abin da yake na firgici da tsoro zai kai ka ga halaka to shari'a ba ke da ba kun gane da kyau wannan kaga a wurin an fahimci wannan fiqhun kenan yace wa fihi jawazul ariya a cikin shi akwai eh, fahimtar halaccin yin aro ya halatta kai aro abinda baka da shi inda gashi annabi ya ga a ridokin wa abu dalha ya halatta ka aro waje wazul ghazwi ala al faras al musta'ari li zalik kuma ya halatta ka ari doki ka je yaki da wannan dokin aro din yaki yaki ne ya aro ka je ah, ba nan muka ji ce idi ba mace ba ta da hijabi ta are na wata a shi ya halatta kai aro dan yin wata ibada da wani abu da sai da shi za a iya wannan ibadar kamar na yadda annabi a ridokin wato abu dalha yace wa fihi istihbabu a taqallud sayfi fil fil unqi har wayo race ta kobinka a waya tana kusa da ka yadda da abu ya zo ba dan nan ka zaro ka san zara takobi a cikin kunanta ma sai ka iya da yaran mu da yawa in ka ba su takobi su zare ta a yanta ba za su iya ba saboda ba su koya ba su ba san yadda ake aje ta ba ma da inda za a wani hannun zai ja shi kan shi takobin kudan ya za ka mashi saboda yau kana tafiya ta game da maciji ya za ka da shi hmm? yau kanka to ka gudu ai akwai mai tsallama ba gudu ba zai tsalle <laughs> ya jira maka ya za ka ba komai a hannunka hmm? ko ka ji kunama ga ta nan ba da abin da za ka buge ta abubuwa da yawa na cutarwa yanzu inda za ka gamu da su hidin su cutar da kai komai babu haka san me ake ta samfal makar haka ake tafiya eh hannun ba komai haka san bal san bal kamar mace da ka ga namiji ba wani dan abin ke a hannun shi sai a ce haba ya kake tafiya kamar mace so da namiji ba a san shi haka ba wannan wancan zamanin kenan yau abubuwa ga sanar hidin mu zuwa. addu'a yace wasu hibabu tafsirin nasi bi adamil khawfi idza dhahaba mun gane mustahabbancin yi ma mutane bushara da rashin tsoro idan tsoron ya tafi ni ba za na ba aka yi ta firgita mutane a kan hotoro kuma ba kai akwai wanda suka sai da gidansu suka ba hotoro fa ta tashi saboda kawai sun riga tsorata su to kullum abin da ake so in babu abin tsoro kama mutane bushara babu shi kawai don su sami natsuwa hankalin su ya kwanta ba kai ma ka daɗa firgita su ba kullum yanzu abin da ake social media ni a fahimta ta wato ba shi da wani amfani ana dukar su ana wuta fa ana cinna mutum wuta ga shi nan har da ma wanda aka nuna ana cinna mutum to wannan kaga din ne yake wannan daɗa tsorata mutane da firgita su ba abin da iya nan kullum a cikin tsorata mutane aiki wannan harkar social media din kai ma kai sharing ka tura mutane su ta birgita to in muka ji hadisin nan bai kamata ba in an sami kwanciyar hankali ya kamata kai bishara ai yanzu alhamdulillah abubuwa lafiya lau babu abubuwa sun sauki sai mutane sami sauki wannan mustahabi ne tun da gashi annabi ya taho ya zo ya yi masahabansa bishara cewa ba komai ku kwantar da hankalinku waka fi hadal hadisi tasmiyatu hadal farsi manduban a wannan hadisin sunan shi Mandu shi dokin kenan qala al-qadi qadi iyaz yake cewa qad kana fi afrasin nabi sallallahu alaihi wasallam a cikin dawakin annabi ma akwai mai suna mando ko dawakin suna da suna fala allahu sara ila da nashi mai suna Mandu? shi ma na abu ɗalha sunan shi a eh, na abu ɗalha ne ba shi ma sunan shi kenan wannan dai magana qadi Ya ce yace hadha kalamul qadi qultu wa yahtamilu annahuma farsani ittafaqa fil ism imam nawawi yace shi yana jin a'a wato dawakin biyu ne da suna duka suka dace don annabi sunan shi mando shi ma na abu ɗalha sunan shi mando wanda ya hau saboda ka ba wani abin da haka yake wallafa ala wannan mun dan kare sharhi ne don mu ji yadda shaja'an manzo take sallallahu sallan wasallam shi kuma kai ma a matsayin ka na namiji mai koyi da manzo haka ya kamata kamar zakara a san zakara can karkashin can karshen hakunci yake komawa sai turo ma can karshen kofa Mun wani abu ya zo shi ne motsi ma yana can mana dai abin da zai zo in ma na tsoron ne ya fara da su shi kila ya samu ya kira ko Eh, idan mazuru ya zo zai ci kaza to shi ya kama ta farko kaga shi kenan shi ne tsira gobe ma an da ya sake turo wata shi dai yana can haka irin wannan mai gidan ayin bai dace ba ya kamata ka zama kai ne a kofa kai ne da makami mun abin da ya zo kai za ka kwantar ma ka da hankali eh amma ba mace fi ka himma ba sai babin mu na sha biyu shine babu babun kana nabi sallallahu ajwadun nasi bil khairi min ar-rihil mursala annabi sallallahu ya kasance shine mafi kyautan mutane eh mafi kyautan mutane wajen alkhairi duk wani manzo sallallahu hadisi na 1490 shine hadisi min abbas radiyallahu anhuma qala kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ajwadan nas. wa kana ajwadu ma yakunu fi ramadana hina yalqahu jibril wa kana yalqahu fi kulli laylatin min ramadan fa yudarisuhu alqur'ana fala rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadu bil khairi min ar-rih al-mursala akhrajahu al-bukhari na'am wannan hadisi na Abdullahi dan Abbas wanda mun sha karanta shi daban-daban musamman a cikin Ramadana ko Shi ne shine yace manzo sallallahu ya kasance ajwadan nasi ne mafi kyautan mutane ajwad wannan da bisi ga tafdil kenan wanda ya fi kowa kyauta wa kana ajwadu ma yakunu fi ramadana musamman kyautar shi ta takan karu tafiyawa in ya kasance cikin watan ramadana ne yalqahu jibril lokacin da jibril yake zuwa masa suna madarasa ta qur'ani don me wa kana yalqahu fi kulli lailatin ramadan domin shi Jibrilu ya kasance yakan zo ya haɗu da shi manzo sallallahu kowane dare fi kulli lailatin ramadan haka aka faɗi wannan ruwayar ko kowane dare na ramadana fa yudarisuhul qur'ana zo su mudarasa su karanta qur'ani tare fala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ajwadu bil khairi min mursala manzo sallallahu ya fi kyauta da abubuwa na alkhairi wato fiye da iska ta asuba mai tasowa mai daɗi wacce take ratsa ko'ina haka kyauta annabi take wannan shi ma wato ainihin <clears throat> hadisin eh, shi dai nawawi ya ɗan ƙara masa sharhi ko don mu ƙara fahimta mu ji ɗan abin da ya ƙara mana na sharhi ɗin abin da ya ƙara ba nan yake cewa wato kada eh, nan ne babi na sha uku ko na sha hudu muke ba na sha biyu ne yawwa babi na sha biyu shi ne ce kanar so sallan ajiyar nasi bil khairi wa kana ajiyar ma ya kuni fi shahar ramadan a nabi ya ta kowa yawan kyauta da yawan alkhairi ba musamman kuma idan watan ramadan ya zo inna jibrila yalqahu fi kulli sanatin fi ramadan hatta yansaliha kowace shekara cikin ramadan jibril yana zuwa ya haɗu da manzo sallam suna mudarasa har sai ramadan din ya fita wa ya aridu alaihi rasulullah sallam alquran annabi yana jijiro masa da qur'ani abinda ake cewa tasmi'i kana ina karanta kai kuma kana jina to haka annabi ke ma jibrilu yaje na karanta qur'ani jibrilu yana ji shi jibrilu ya zo ya haɗu da shi to a lokacin kuma ya ki kyauta ya ci ayyukan alkhairi kamar iskar asuba kun fahimci magana amma qauluhu wa kana ajwadu ma yakunu wato yake faruya da rafi ajwadu ko ajwada wannan wani larabci ne ban cika damu da ka mana abin da ya shafi iraki ba eh wa rafu asahu wa ashar ana iya kira karanta shi kace ajwada ko ajwadu wannan jin mu kyali mursala bi fatihi sin shi ma wal maradu karrihi fi isra'iha yadda iska take da sauri ta shiga ko ina haka kyautar annabi take wato umumi ha da gamewar iska da haka annabi kyautarsa take wa qawluhu kana yaqahu fi kulli sanatin kaza huwa fi jami'in nisa yakan hadu da annabi kowace shekara a cikin ramadan haka yazo a nuska daban-daban ta ruwayoyi na shi wannan hadisi wal muradu karrihi fi isra'a eh, eh, eh, wato yace wa naqala fil qadi an ammatu ruwayati amma sauran ruwayoyi shi imamul qadi ya rawaito ne da sauran dukkan masu ruwayar hadisi wa nas da kuma ciro hadisi a kwafoshi ala yace fi ba'dha kullu laylatin badala kullu sanatin ada dan bambanci go, yana zuwa mai kowane dare na ramadana yana zo mashi kowane shekara a cikin ramadana jihi sallallahu sallam bayanin yawan kyautar manzo sallallahu sallam wa min ha istihbabu iktisarin judi fi ramadan a cikin hadisin mun fahimci wato an so ta kyauta a cikin wata ramadan a nan ne mutane suke kasa fahimta cewa in an ce ga kwamitin ciyarwa da za ka ciyar a ramadan ihbaru sa'in kenan ko ga wani abu da za a taimaka ma marayu a za a taimaka ma zaurawa wasu gajiyayyu wani waye ne to sai su ɗauka ramadan kamar a cikin shi ne kaɗai ake ake alheri a abin da ake so istihbabu iksari al iksar ake so shi a ramadan dama kana yin waɗannan abubuwa ciyarwa ihsani kyautatawa da abubuwa amma in ramadan ya zo so ake ka ƙara kuma abin da za ka za ka iya ajiya amma ramadan ɗin kake nufi da ita abin da ake cima adashin gata tun yanzu a an buɗe wani asusu shi nan na ciyarwar azumi ne na ayyukan azumi sallolin turawihi, tafsiri waye waye amma ga asusu ka rika saka wani abu kina da gata. kai ta tarawa lokaci guda ka dunkule abin kila zai maka wahala wataƙila ma'aikaci ne kai iri na misali ko kuma ɗan kasuwa ne tana samun wata ran da yawa wata ran kaɗan wata ran ma babu to sai a ce ga asusu da niyyar wancan dai aiki na zini amma kai ta sakawa yanzu kila wannan watan ka saka dubu goma mai zuwa ka ƙara samu ashirin kila dubu talatin a wani watan goma wani biyar kafin ramadana a ce an ware wata shida ana wannan kafin ramadana inda a ramadana ne za ka dunkula kuɗin ka bayar hidindimin ramadan da suna da ko ba su da yawa ga hidimar yara ɗinkin yara Da hidimar shi kan shi ce fanan gidanka a ramadan da canzawa yi eh inda kana miyar ba ɗan eh, mai maiko da ɗan kashi kashi za ka ga kana so kai da shi inda kana shan kana cin abinci ba su ɗan kankara da su waye. wannan ya karu ko bai ƙaru ba to kuma a lokacin ka ce kana so kai wata sadaka mai gwaƙi amma a wannan adashin gata da kai makanta kan ramadana ila sai ka tara wajen dubu saba'in kuma ka riga kai niya ka ware ta ba fa za ka yi da bashi ɗinta ta dawo ka ce za ka yi yara ɗinki ba a'a za ka biya kuɗin makarantar yara ka riga ka saka ta a asusun tana can ana tara maka kai ka san ƙarshe ramadan ya zo kila ka tara kamar dubu nawa dubu hamsin saba'in to shi a ramadan kuma ana so a yi kyauta ta ƙara yawa me za ka yi a nan ya ka ƙaro ta yar talatin haka ka ba da nawa kinan kuma aka kalle ka kamar nasiru aka kalle shi watakila da wahala iya ɗauka dubu ɗari ya sa a asusun ciyarwa amma sai a yi mamaki sai a ji aiga ga nasiru abin da ya tattara ya bayar a ramadan dubu ɗari da adashin gatan shi da wanda da ramadan ɗin da ya zo dunkula ya bayar haka ake a saudiya sai ke mamaki yara matasa mata a cikin gida abinda suke karawa su cewa ramadan ya sa zaka ga alhazanmu sun je kullum a baka sade ka ciyau da kaza da nama gobe har ka aje kai tsammanin gobe ba za ka samu ba sai ka dawo ka fito a sake baka to sai ka cinye wancan din <laughs> sai ka koma ka cinye ka sake ajiye a da a baka har watan nan ya ƙare cinka ka da shan ka ba matsala ne ke kawowa so da masu bayawa sun yawa oh to da muna wannan dabarar shine mun fahimci wannan hadisin ba wai sai ramadan din ka tare lokacin ka kai sai ramadan din ne kake jin ka bayar sannan kuma ya zama cewa ramadan ba yanzu ne zaka makanka asusu da dabara sai ka ba mamaki makanka ya kai haka iya bada kaza a cikin da kuɗin sun fita ka san kuɗi suna wurinka da asusun a wurinka za ka yi shi dubu saba'in ramadan ɗin na zuwa shaitan sai ya zayyana maka kai yanzu ga kaza zan ga kaza sai ka wajge su ƙarshen ta sa da ƙyar za ka ya gudu talatin ka baya amma ka ga ka fitar da ita a akawun ne an yi gashi nan kawai ƙyar ka danna ka tura dubu goma ba ta damun ka da kana samu ka sake dubu biyar dubu sai wannan fa misali nake ta mana fa to da muna wannan fikin wallahi ba wurin wanda za a je a ce wani taimaka kaza imu imu a masallacin mu abin da muke ta ya isa mu ciyar salati tarawih tahajjud wani tafsiri wani hidindimu duk da za a yi kai kuma da taka gudunmuwar don ba abu mai daɗi ka gane aikin alheri akwai hannunka a ciki ba abu mai daɗin wannan a duk abin da aka ga kai ma fa da naka fa wannan shi ya kamata mu fahimci fa'idojin ne yasa nake zan karanta mana abin da Imam ya karanto cewa shi Jibrilu wato yakan zo ma annabi to sai aka ce bayan nan wa min ha ziyadatul judi wal khairi inda mulaqatus salihina kaji wani fikihu wa qaba min shirakihim litta'assur bi liqa'ihim har wa yau akwai wato an so ka ƙara kyauta lokacin da ka haɗu da mutane na gari eh ya to inda mulaqatus salihina aka ce yayin da yake haɗuwa da jibrila suke karatun nan ba sannan annabi ya fi kyauta gashi a cikin ramadana ya ƙara sannan gashi sadda ya haɗu da jibrila jibrila ba ba ba shi a mala'iku ba shine sama da kowa ba shi kuma annabi cikin mutane shine sama da kowa bayan da suka haɗu haɗuwarsu da jibrila sai ta sa ya ƙara kyauta fiye da kada ne aka ce a nan kina yana nuna ashe in ka haɗu da mutane na gari ana so ka ƙara wani abu na kyauta an fahimta da kyau ka haɗu da mutane na gari to a daidai lokacin ka tsara ayyuka na alkhairi ba kuma ka zama ka matsa hannunka a'a kana ta ma abin da bai dace ba domin haɗuwa da mutane na gari ya alheri ne jibrilu da ya zo ma annabi suke mudarasa ta qur'ani ba abin daɗi ba ne a ka zama ma sai da muka mutane na gari tare da mu ba a lokacin mu ƙara alheri. misali a ce mun yi bako na malami a nan bakon wani da zai kare mu da wani abu a ce wannan bakon za a yi wani abu asusu da za a tara don a karrama shi ya ji daɗin zuwa kila in ya tafi ya kasance ma to sai mu daure ba na nan ba sun yi bako ya zo an mashi goma ta arziki yake cewa sai ka ga yana kullum yana na kai bayan Allah na Allah ta kamta alheri da na zo abinci iri iri aka kawo min abin sha abin marmari waye aka raka ni aka sa ni a mota A'a mota ta ce aka zuba mai haka zai ta da labari amma da ya zo kun tsuke baki shi kenan sai ka gan yadda za ka zai ta karanta kuma ruwasa kenan to jibrila a daidai lokacin annabi sai ya ƙara kyauta saboda mutumin wato mala'ika babban mala'ika zo mai ya ce wa ake akibar firaqihim liki asiri ila ka'ihim da daidai lokacin da zai rabu da in za ka rabu da mutanen na kwarai to sannan ne za ka ƙara ayyuka na alkhairi domin ka tasiranci da su salahu kusuma zaman su ka da kai da su ka ƙaru wa minha istihbabu mudarasati alquran har wa yau a cikin hadisi mun ƙaru da mustahabbancin mudarasa na alqur'ani mudarasa shine ku zauna da wani kana karanta yana ji ko shi yana yi kana ji ko a yi shafi shafi abinda ake ce musaffa kenan shi ma mustahabi ne dan zai sa in kai kuskure gyara maka kai ma in kai in yi ka gyara mashi mudarasa kenan ku biyu ku zauna kuna yana karfafa juna kuma yana daga cikin abin da magabata suke an gane da kyau Wana jin wannan hadisin a na gaba in mun shige shi wato yana da ban ko zai gaba da na ga mai siminti ɗaya ne ko biyu? Ha? babin mana sha uku shine shi wancan ya zo cikin kitabu bada ilwahi babu babu haddasana abdan sai babi na goma sha uku shine babu kana rasulullah sallallahu ahsanun nasi khuluqan hadisin da ke bayani wato babin da ke bayani akan annabi ya kasance shine mafi kyawun ɗabi'u na mutane kayan mafi yawan kyauta na mutane mafi yawan wato alheri na mutane to nan ko mafi kyawun ɗabi'u na mutane annabi ne da kowa eh ida gwarzantaka a baya ko hadisi na dubu ɗaya da ɗari hudu da casa'in da ɗaya hadisi anas ibn malik radiyallahu anhu qala khadamtu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ashara sinin wa ma qala li uffun uffin wala lima sana'ata wala alla sana'ata akhrajahu al-bukhari anas dai mun bayani a baya shi mai ma'annabi hidima ne shi ne yake cewa na yi ma'annabi hidima shekara goma fama ne ofin bai taɓa cewa da ni ofin ba ofin wannan ba haushe ma yake faɗin ta of wato ka haɗa bakin zance ofan wato bai ce ban ofan ba eh wala lima sana'ata bai ce man me yasa ka aikata kaza ba wala Allah sana'ata ko bai ce me yasa ba kai kaza ba me yasa ba kai kaza ko me yasa kai kaza yace bai taba gaya mun shekara goma sai dai malamai suka ce wannan ya danganta ga abin da yake wato abubuwa na ɗabi'u da abubuwa na halaye na na dubba banda abubuwan da suka shafi umarni na Allah a yi ko a bari wanda ayyuka ne can na sako can kuma na barin abin da aka ci banda wannan annabi wannan baya bari kowaye ya ga ba daidai ba zai mashi tsawa ko ya ga bai ba zai ce yi har anas din ma amma yana nufin halayya ta ladubba da hakuri irin na manzo eh wannan ruwa kenan sai hadisi na akhrajahu al-bukhari fi kitab al-adabi babu al khulqi wa sakha'i wa ma yukrahu min al-bukhli haka bukhari ya kulla babu yake babin kyawawan ɗabi'u da babin wato sakha kyauta kinan da yalwa sannan da kuma abin da ake ki na ruwa haka ya kulla babu ya saka hadisin ciki sai babu hadisi na dubu ɗaya da da da ɗari 1492 shine hadisu Anasin, radiyallahu anhu qala lamma qadima rasulullahi sallallahu alaihi wasallam almadinata akhadha abu talhata bi yadi فانطلق بي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن أنسا غلام كيس فليخدمك qala wa khadamtuhu fil afil hadari wal wallahi ma qala li li shay'in sana'atuhu lima sana'ati hadisin ƙarin sharhi wanda ya gabata hadisin Anas ne Shima. yace lamma kadima rasulullahi madinata yanda annabi ya zo madina yace a daidai wannan lokacin wato akaza abu dalha tijedi abu dalha shine wato zaid bin sahal al-ansari shine kuma zauji ummu sulaimi abu dalha shine mijin mahaifiyar shi anas sunanta wa ummu sulaimi to shi abu ɗalha mijin babarsa shi ne ya kama hannunsa ba shi ne babansa ba kenan ko ake ne shi ne dai wanda muka ji ɗazu abu ɗalha ɗin nan a kaza abu ɗalha ta biye abu ɗalha ya kama hannuna wanda ne ya ari dokin shi ba kuna fahimta ban ɗala ƙabi ila rasulullah ne ya iso madina ya kama hannuna ya tafi da ni wurin manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce ya rasulallah ya manzan allah inna anasan gulamun kayyisin lallai ana yaro ne mai wayo mai hankali kaji wacce bai wata mujira ko bai wata ana tun daga mahaifansa ko masu magabatarsa ya sami yabo haka ake so da kullum iyayen shi su fara yaba musu sannan a zo malamansa sannan a zo abokan aiki wannan ya sami wannan yabo insha Allah su zai zai sami dacewa wannan mahaifin ko mijin babarsa shi ya fara cewa anas yaro ne mai hankali falle hudumka da shi nan ya maka hidima ya rasu rasulallah ala anas ya ce fa khadamtuhu fil hadari wa safa daga nan ne ta ma na hidima a zaman gida da halin tafiya da inda yake nana fa wallahi ma qala li shay'in sana'atuhu lima sana'ati hadha hakaza ya rantse ana ce wallahi annabi bai taɓa ce man wani abu da na aikata shi ni masana'ati haza ha kaza me yasa ka aikata kaza akan kaza wala da shay'in lam asnahu ko wani abu da ban ba shi kuma ce limma lam tasna haza ha kaza me yasa baka yi kaza da kaza ba ko an ce wata rana annabi ya aike shi da ya je game da yara 'yan uwan shi a hanya kawai shi kenan sai juya musu ta sai yaro hankalin shi da wasa sai suka ta wasa ya manta ne ya aka yi annabi sai zo gan shi sai zo gan shi ka ga me yake da kai ne kila sai fada kila har duka ma amma <laughs> annabi tun da ya san yaro ne wasa yaro da wasa kana raba yaro da wasa shi kenan bai mashi fada ba bai komai ba shi kuma ana tun da yana da wayo da hankali ya sanye laifi kaga ɗorewa ya je kine ci gaba da wasan kila dama mantawa yi daga nan shi kenan ya bari ya ci gaba ya je mashi abin da ya aikai wannan da yana nuna mana haƙuri in na manzo a karjaful bukhari bukhari ya fitar cikin kitabun diyat kaji inda ya kai hadisin babu wani ta'ana abdan aw wato sabiyar. wanda ya nemi taimako da bawa ko kuma yaro karami wannan hadisi duk yana nuna mana irin yadda manzo sallallahu halayyarsa take ta haƙuri da irin mu'amala da wanda suke ƙarƙashinsa babu wulaƙantawa ba tozartawa haka ya kamata in kana da yara masu maka hidima kana da yara ƴaƴanka, to ya zama mu'amala ka da su mu'amala ce mai kyau amma cewa fa bai mai magana malamai suna gaya mana sun ce wato ga wani ɗan sharhi nan da ya ce wato ainihin wannan wa'alam ka sani أن ترك اعتراض صلى الله عليه وسلم على أنس رضي الله عنه إنما هو فيما يتعلق بالخدمة والأداء cikin abin da ya shafi masa hidima da ladubba ne kaɗai rashin masa faɗa a nan ne kawai lafi ma ya ta'allaku bil takalifi shar'iyya ba wai abin da ya shafi takalif na shari'a ba misali lokacin sallah yayi ana ya zauna an kira sallah yana ta wasa zai bar shi ba zai bar shi ba wannan ya shafi takalifu shar'iyya fa innahu la yajuzu tarkul i'tirad fiha anan bai halatta ka ja baki kai shiru ba za ka ja da mai yin wannan ba ka ce ai kai ka ji hadisi annabi bai fada faɗa a'a ba abubuwa da na takalif ba ya sallah kan lokaci yin ta cikin jama'a je kai karatu je kai sana'a je kai wannan dole ne yaro a gaya masa wannan tarbiyya ce amma ba za ka kafa a wannan mu'amala da zamantakewa da ɓangare na ladubba nan ne za ka bincike hikima a matsayinka na malami a makaranta ko kuma uba a gida ko a matsayinki na uwa ƙarƙashin ƴaƴanki na ƙarƙashin ki Allah ya sa mu dace nan za mu tsaya abin da makaranta daidai Allah ya mana tare a ladan abin da na kuskure kuma Allah ya gafarta mu